barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin 23 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka fi da suna dandali da kenan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin ramadana wannan shine darasi na 23 insha Allah cikin jirage darussa na tafsirin suratul qasas a ajiya mun fara fassara ayoyi uku da arama ya ja mana su wanda zai maimaita mana insha Allah wannan karatu da ya karanta mana ajiya daga faɗin Allah madaukakin sarki qul fa'atu ulaiikum nam ulaiika يؤتون أجرهم مرتين نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك بما ويجرؤون بالحسنة السيئة ويجرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أحلم بالمهتدين نعم أجيا من فارا فسر فدن الله مدوكين كي أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah yana ci gaba da bayyana mana wato falalar waɗannan mutane musamman cikin banu isra'ila waɗanda suka yi imani da alkur'ani bayan da sun imani da taura Allah ya ce za a ba su ladan su su biyu saboda haƙuri da suka yi da kuma kasancewa suna tunkuɗe mummunan aiki ta hanyar kawo kyakkyawa a madadinsa sannan kuma suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su sai Allah ya ci gaba da cewa wa idza sami'u lahwa a'radu anhu kuma sun kasance idan suka jiyo allahu wato ya tashen zance a arabu anhu sai su kau da kai daga barinsa wa qalu sai su ce lana a'maluna wa lakum a'malu su ce wa masu wannan maganar banza kuna da ayyukan ku mu ma muna da namu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku la nabtagil jahilina mu ba ma fiye ma masu wauta wannan ita ce aya ta 55 Allah madaukin sarki yana ci gaba da yin bayani akan su yace wa sami'un sami'u lahu wa a'radu an wato ba sa makwabtaka da masu yin wauta da masu yin barna da shirme ba sa zama da su aka ce ana nufin wato ba sa biye ma zantittuka na ƙarya waɗanda miyagun malaman yahudawa suka caccanza a taura da injila suka zuba wannan miyagun maganganun wasu malamai kuma suka ce wannan aya ta sauka ne akan wasu mutane cikin mushrikan makka waɗanda suka musulunta sai ‘yan uwansu mashirikai suka dinga cutar da su suka dinga kawo musu wato maganganu na banza da raina musu ainihin wayau sai suka daina cakuɗaɗɗeniya da su suka koma gefe shi ne Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda Allah yake cewa cikin furkan wai za maru bin maru kirama mutanen kirki muminai sun kasance idan za su wuce ta inda ake yin shirme sai su wuce cikin mutuncinsu ba tare da sun yi tarayya da masu wannan shirme ba da haka a malamai suke cewa wannan wannan ɗin din kau da kai daga barna mutum ya wuce ya ki shiga cikin hayaniyar da ake yi yana cikin girmama kai da kuma sanin darajar mutum ya san darajar kan shi sai ya wuce ba tare da ya cakuɗe ɗaya da mutane makaskanta marasa daraja waɗanda ba su kandar da kansu ba Allah yana cewa wala man sabara wa ghafara fa inna zalika min azmi al-umur wanda duk yayi hakuri yayi yafiya ya kauda kai to wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ke ba mutum mutuncin kansa Allah ya ce wa qalu sai su ce lana a'maluna wa lakum a'malukum ai wato ayyukan mu da muke yi da su za a yi mana sakamako kuma ayyukan ku da kuke yi da su za a yi muku sakamako wato kamar da yake Allah ta zira waziratun wazira ukhra kin malam ainihin ibnu ashur yake cewa wa hadha huwa tawdiu wal mutaraka abinda yake ce ma wannan shine yin ban kwana da janye jiki daga mabarnata masu wauta yace wa hadha min ahsani ma yujabu bihi sufaha kuma wannan ne mafi alkhairin abinda za a bai wa wawa amsa a ce mishi kai aikin ka ni ma in ci gaba da yin lawa yace fa huwa aqrabu li islahihi wannan yafi kusa da ya gyara shi ya bar wauta in kuma bai bar wautan ba wa aslamu min tazayid safihim yafi kusa da ya sa ya tsaya da iya wauta wato idan kai mai wauta irin wannan amsar ɗayan abu biyu ko dai ya dawo kan cikin hayyacinsa ya daina wuta ko kuma ko da bai dawo cikin hayyacinsa ba to kai dai zai kyale ka iya wutar da zai maka kira Allah ya ce salamun alaikum suna ce musu aminci ya tabbata a gare ku kamar da annabi Ibrahim yake cewa babansa salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi bayan fa shi a annabi Ibrahim ya yi ma baban wa'azi ne baban ya gaya mishi mummunan magana za mu ci ta a gaba insha Allah sai ya ce mishi salamun alaika aminci ya tabbata a gare ka ya baba sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara a wurin ubangiji na shi yasa Allah yake cewa "Wai za wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama idan masu wauta suka yi musu magana su mutanen kirki wanda suka san abin da suke yi qalu salama sai su ce aminci aminci hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da isnadi kyakkyawa daga Nu'man ibn al-Muqarrin al-Muzanni yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi yana zaune sai wani mutum ya zo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi ya zazzagi wani wanda suke zaune a wajen wannan da ake ta zagin sa sai ainihin wato ya dinga cewa alar rajulul masbubu ya kulu alaikar salamu sai wannan da ake zagi ya dinga ce ma mai zagin aminci ya tabbata a gare ka faƙalar nabiyu sallallahu alaihi salama sai annabi ya ce amma inna malakan baina kuma ya zubbu anka sai annabi ya ce wani mala'ika tun ɗazu yake tsaye tsakankaninku yana kare ka ya kai wanda ake zagi ba ka ramawa kullama maka haza duk wanda da wannan ya dura ma zagi qala lahu sai mala'ikan ya ce mishi bal anta wa anta ahqqu bi sai mala'ikan ya ce zagin ya koma kanka ya kai ne zagi ka fi cancanta da wannan zagin wa idza qala lahu idan kuma kai kace mishi alaikas salam aminci ya tabbata a gare ka kala sai mala'ikan ya ce bal anta a haƙu bihi sai ce a'a la a'a bal anta a haƙu bihi kai da kace amince tabbata a gare shi kai ka fi cancanta da amincin kamar yadda shi ya fi cancanta da zagin haka duk wanda aka zage shi bai rama ba Allah zai huwace mushi wani mala'ika yana rama mishi kuma yana yana ƙara mushi falala al-imamu ibnu ishaq a cikin littafin shi asira sira ya kawo wani labari wanda yake cewa shine sanadiyan saukar da wannan aya yace wasu mutane su ashirin ko sama da haka cikin kiristoci mutanen ƙasa habasha sun zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka suka ce an aiko su zo su ji magana bakinsa su tattauna da shi sannan su koma su kai wa mutanensu rahoto suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a farfajiyar Ka'aba suka zo suka zauna a kusa da shi suka mai tambayoyin da za su yi mishi ya ba su amsoshin da zai ba su sai ibn al-ibn saka yake cewa da suka zo za su tafi sai annabi ya sake kiran su yace ku dawo ku zauna watala alaihimul qur'an qur'ana sai karanta musu ayoyin alqur'ani falamma sami'ul qur'ana yace yayin da suka ji alqur'ani fabat a'yunuhum min adh sai idan su ya fara tumbatsa da hawaye thumma mastajabu lillahi sannan suka amsa kiran Allah wa amanu bihi suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa saddaquhu suka gargada alqur'ani da aka gama wannan gaba daya ashe waɗannan 'yan majalisar kafirai da ke zaune a majalisar su Abu Jahal da sauransu suna nan sun sa ido suna kallon mai ke faruwa da waɗannan mutanen suka tashi falan ma qamu anhu da suka miƙe daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yake zaune i'taradahum Abu Jahl fi nafarin min Quraysh sai Abu Jahl ya je tare gaban sa gaban su shi da wasu Qurayshawa fa qalu lahum sai suka fara cewa waɗannan bakin khayyabakumullahu min rakab Allah wadaran Allah wadaran baki irin ba aka kun manwara akun min ahali dinikun wai kunan an aiko ku mutanen da ke bin irin addininku sun aiko ku tartaduna lahu ku zo ku jiye musu labari ku wakilce su lita'atu bi khabarin rajuli dan ku koma ku ba su labarin wannan mutumin wai manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama Abu Jahl yace falan tatma inna Majalisukun indahu hatta faraqtum dinakum ba ku tsaya iya ku zauna da shi kawai ba har sai da kuka yarba ku da addinin wa saddaqtumuhu kuka gaggata shi fi ma game da abin da ya fara sai ya sake ce musu ma na alamu rakban a minkum ko mu taba sanin wasu mutane wawaye irin ku ba ba mu taba sanin wasu baki sun kai wauta irin taku ba suka gama waɗannan baki cin mutunci sai bakin suka ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku la nabtagil jahilina mu ba ma kula wawaye lana ma nahibbu nu'minu bihi wa lakum ma antum alayhi abinda muka yi amanna da shi shi muka damu da shi kuma abinda kuke akai to ku je ku rike abinda kuke akai a sanadiya haka ne Allah ya saukar da wannan aya cewa wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagi jahil wa ma'anar salam fil aya wannan assalamu da aka faɗa a nan a wannan aya da ire-irenta kamar wacce ta nabi ibrahima da yake cewa da astaghfiru laka rabbi da ire-irensu wato shine ikhbaruhum bi salamil kuffari min azab inji ibn ash ji ashanqidi a cikin addu'ul bayan yace wato kamar kai mai magana kana gaya ma waɗannan kafirai ne cewa su kwantar da hankalinsu kai ba za ka cutar da su ba wa min mujaratihim lahum bisu'i kuma kai ba za ka yi irin abin da suka yi na muguwan magana ba ba za ka cutar da su ba ko ba za ka rama irin abin da suka yi ba wato kuma ana ce musu ne salimtum minna la nusafihukum wa la nu'amilukum bi mithli ma tu'amiluna kun shiga cikin aminci ba za mu muku wauta ba ko ba za mu rama irin wautar da kuke yi mana ba haka ta ce wannan shine ma'anan salamun alaikum da ake fara ana la naftagil jahilina ay la nuribu tariqal jahili ba ma san irin hanyar wawaye wala nuhibbuha ba ma tsona hanyar wawaye wala natlubuha ba ma neman hanyar wawaye wala natlubu suhbatahum ba ma neman makwabtaka da wawaye kamar da malamai suka faɗa mukatil yake cewa wato ba ma so mu zama ane mana kallo irin naku irin na wauta da jahilci da rashin sanin ya kamata al razi ya ce wannan aya an share hukuncinta sakamakon umarni da jihadi da aka amma malamai sun ce a'a ba daidai bane wannan aya hukuncin ta yana nan tabbatacce umarni da jihadi bai nufin mu zama wawaye ko marasa daraja ko marasa mutunci ko wanda ba mu sallafa da ya kamata mu faɗa ba jihadi daban addini ne wauta daban abinda shari'a ta hani wallahu a'lam daga cikin fa'idar da zamu tsira a wannan aya shine umarni da bi a sannu sannu da faɗin magana ne taushi wajen ƙoƙarin bayyana gaskiya ba daidai ba bane don zaka bayyana gaskiya ka ce baka bukatar sai ka faɗa cikin natsuwa ko ka faɗi magana mai daɗi ko ka faɗi magana mai taushi jibari da annabi ibrahim ya ce baban shi salamun alaika bayan shi kuma baban ya riga yau annabi ibrahim iya wautar da kafiri zai iya yi da ya ce masa a anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni madiya yace kai ibrahim wato kai kana so ka nuna kana wulakanta alloli a ragibin an alihati kaga shi in ka annabi ibrahim cewa ya abati ya abati ya abati shi ko bai ce ya bunayya ba bai kira shi da kira na mutuntawa ba ya ce mashi ya bunayya sai kira shi da gayan sunansa shine wauta na farko kenan sannan tsawa da yake masa a ragibin anta an alihati kana so ka ci mutuncin alloli na ne la illam tantahi da rantsuwa yace ya rantse idan Ibrahimu bai bari ba la naka wallahi sai na jefe ka wa hadirni maliya ka tabbaka ban waje kan na sake ganin ka maliyan zamani mai tsawo bana so na ganka kamar yace bana so na ƙara ganin ka a iya rayuwata abin da ya faɗa mai kenan amma Ibrahim ya ce mishi mene yace salamun alayka aminci ya tabbata a gare ka ma'ana ya baba duk da ni akan gaskiya nake akan tauhidi nake kira zuwa nake ga tauhidi annabi ibrahim shine sarkin duka masu kira ga tauhidi amma yace salamun alayka aminci ya tabbata a gare ka kuma ya kara da sa'astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafara ubangijina kuma ya nema mushi bai bari ba sai da Allah ya hana saboda haka baya da gaskin lazumin kira zuwa ga gaskiya cewa sai ka yi wauta sai ka saki baki sai ka nuna kai baka san darajar mutane ba sai ka nuna cewa kai dan tasha ne babu lazimi a cikin su domin kira dai zuwa ga tauhidi duk wanda zai yi shi to a baya annabi Ibrahim yake ya kamata masu wa'azi mu gane wannan masu nasiha mu gane wannan masu tsohon baki a cikin addinin musulunci su gane wannan annabi Ibrahim ji ba abin da yake salamun alayka ka astaghfiru laka rabbi kuma wannan amsa ce akan wannan tsamar magana da aka gaya masa al-imam muslim ya rawaito hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunzau min shay'in illa shana nabi yace bi asannu shine ar-rifq bin abubuwa a hankali a hankali bin abubuwa sai sesa yadda ya dace babu wata harka da za a sanya bi a sanna a cikinta annabi ya ce face wannan abin ya kawatu ya yi kyau babu kuma abin da za a cire bi a sannan a ce bari a yi shi gadai gaɗai bari a yi shi ba hankali ba hankali bari a yi shi cikin wauta bari a yi shi cikin rashin hankali da rashin tunani annabi ce illa shana face dukkan wannan abin sai an lalata shi kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga sunna kira zuwa ga gaskiya kira zuwa ga azo abu Allah duk wani abu da za ka yi mai kyau idan ka cire bi a sannu a cikinsa sai ya lalace shi yasa al-shekul albani Allah ya gafarta mishi maban nasir din yake cewa ita gaskiya a karankin kanta tana da wani nauyi yake to karka tsara mutane nauyi ta fuskar rashin kyakkyawan tsari wajen ambatanta shi dan adam wato is an emotional being eh, dan adam wato halitta ce take da take da infialat tana fushi tana so tana ki abu na burge ta yana ba ta haushi komai dan adam yana buƙatar abishi ta hanyar da zai dace da yanayinsa dan adam ba kaman dabba bane ba kaman na'ura bace ba kaman abun hawa bane yana so magana ɗaya za a iya faɗa mai ita da salo daban-daban ya karɓi ta wannan ya wurgar da ta wancan magana ɗaya mai ma'ana guda saran lafazinta da intonation ɗin muryarta na iya bambanta ma'anar shi ma'anarta a wurin shi wato da wanda zaka ce mishi barka dai da wanda zaka ce mishi ranka ya daɗe barka dai daban da wanda zaka ce ana gaishe ka baka ji dukansu gaisuwa ce amma ma'anarsu daban ce reaction ɗin mutum gare su daban ne su haka haka wannan abubuwan suke da ba haka musamman wajen fassara nasoshin Alƙur'ani, akwai nasoshin da zaka zo fassara su a gundarin yaren da kake magana da su ta yi ba haka waɗancan masu yaren suke faɗa ba yanzu kama yaren ingilishi kaga yare ne da zagi a cikin shi da sauki akwai zagi da yawa da za mutum da turanci bai damu ba saboda ingilishi ya ɗauke da kalmomin zagi da yawa amma yaren hausa yana da saye yana da rufe asirin kalmomi da yawa a hausa ba a kiran sunan al'aura ba a kiran sunan ababen da ake yi a banɗaki ba a kiran sunayen ababen da ake yi a cikin bedroom abubuwa da dama ba a faɗin sunayensu ba a kiran sunayen sirkai ba a kiran sunan mutuwa duk wannan yana cikin saye a yaren hausa don mutum ya zona magana da yaren hausa in ya dinga gatsai gatsai a waɗannan kalmomin abin da yake yi ba daidai ba ne domin a nan al'adatu muhakkima kamar da malamin usul suke suke cewa al'ada za a yi hukunci da ita ba daidai bane ka zo misali fassara kalma wa ma sahibukum bi majnun ka ce ai sun ce annabi ba mahaukaci bane misali sai ka ce ba mai tabin hankali bane ji ba a fa'ida da malamai suke faɗa game da a cikin wadduha wal layli idza tada ma wadda aka rabbuka wa ma qala lafazin qala ya kamata ya zama yana da shi ma gamiri kamar yadda ma wadda aka wa ma qalaka amma baya ga tsarin zubin kalmomin ko eh, ayoyin sura rashin kawo wannan kaɗin malamai suka ce saboda kada a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kala din duk da Allah yana korewa ne kamar da muka faɗa a baya game da ma kunta bi janibil gharbi izna daina da ma kunta bi janibil turi saboda haka jama'a ba a sakin baki idan kana wa'azi ka tun da gaskiya kake faɗa ba ruwanka duk wanda ya ga dama ya ji ko kai ya ji wannan ya daga cikin talbi na iblis wata wata wato wani window ne iblis ya zo ma masu wa'azi suke ganin cewa su ba ruwansu duk abin da suka ga dama za su faɗi tare da cewa ga nasoshin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna umarni da abin magana mai taushi mai daɗi baya ga wannan hadisin da ke cikin sahih muslim Allah yana cewa Fadima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid qalbi lam faddu min hawlik Allah yace wato da rahama Allah da tausayin ubangijinka Allah ka zama mai saukin hali a cikin jama'arka Allah yace da ka kasance mai ɗacin hali mai magana ga tsai da tsai da duk sai a watse a baka waje. Allah yace fa'afu anhu su in sun maka wautar kai afuwa wastagfir lahum in sun yi wa saɓon Allah ka nema musu gafara wa shawurhum fil amri in za ka yi wani abu ka nemi shawara duk wannan dan a nuna ana tare amma wauta ka yafe ai wa Allah laifi ka nemi ya gafarta in za ka yi wani abu ka nemi shawara duk a cikin lili Allah ya ce fa iza zamta fa tawakkal ala Allah da ire-iren waɗannan kaman faɗin Allah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati kai kira zuwa ga tafarkin Allah da ainihin hikima da wa'azi kyakkyawa in za ka yi mujadala fa Allah ya ce wa jadilhum billati hiya ahsan idan musu ya kama ka ƙara kyautata magana ka fiye da alhikima wal mau'izatul hasana zama bayan duk waɗannan yanzu a ce musulmi ahlus sunna wani ma ya yana bin manhajin salafiyya yace ba ruwan shi da bin salo na zance kyakkyawa wajen wa'azi ba ruwan shi ko a ji ko kar a ji ko a yarda ko kar a yarda ko a mutu ko a yi rai shi ba ruwansa wannan ba salon da a wasu salafiya ba ce ba salon tafarkin magabata ba ne rudin shaɗan ne kawai jama'a rudin shaɗan ne Allah ya jarabci wasu mutane da irin wannan tunanin Allah ya kawo wani shaɗani da zai zama jarabawa ga mutane su dinga ɗaukan abin da suke yi daidai ira da Allah yake cewa wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a suna tunanin suna gyara aiki alhalin kuma aikin su hadita hadita amalu bata aiki suke Allah ya tsare a cikin littafin al-istiqama na ibn taymiya Allah ya gafarta masa a inda yake magana akan ladubba na da'awa na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yake cewa fala budda min hadhihi thalatha duk wanda zai yi wa'azi duk wanda zai yi kira zuwa ga hanyar gaskiya yana buƙatar wasu abubuwa guda uku al'ilm yana buƙatar ilimi warrik yana buƙatar bi a sannu-sannu wasabar yana buƙatar haƙuri Ibin jami'a ne yake faɗan wannan na san kuma duk wanda yake irin wannan wautar yana cewa ya da ibn jami'a Ibin jami'a yake cewa al'ilmu qabla amri wan nahyi kana buƙatar ka san abin da za ka yi wa'azi a kansa kafin ka fara wa'azi kana da ilimi cikakke a kansa War warrizqu ma'ahu kana buƙatar bi a hankali a lokacin a process ɗin wa'azi wasabru ba'dahu sannan kana buƙatar haƙuri da juriya na abin da zai biyo bayan ka gama wa'azi sannan ibn taymiya bayan da ya gama wannan kamala adashi sai ta kawo maganganun malamai akai har ya kai ga ya kawo maganan alƙabi abu ya ala wanda yake cewa la ya amuru la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari illa man kana faqihan yace babu wanda zai iya wa'azi yayi umarni da kyakkyawa Ya hani daga barin mummuna sai wanda yake yana da ilimi fi ma ya'muru bihi game da abin da yake umarni wa faqihan fi ma yanha anhu yana da ilimi akan abin da yake cewa a bari rafiqan fi ma ya'muru bihi ya zama kuma yana da taushin zance cikin umarnin rafikan fi ma yanha ya iya taushin magana wajen abin da yake bari haliman fi ma amuru bihi yana da hakuri akan umarnin haliman fi ma yanha yana kuma iya juriya wajen abin da yake cewa a bari. wato kenan maganan Abu Ala tana nuna cewa waɗannan guda uku ma suna da irtibai da duka ba wai ɗaya kafin ɗaya tare da ɗaya bayan ba duka ma a kowane mataki kana bukata abubuwan guda uku ina fata mun gane wannan a ƙarshe da jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya tabbata daga gare shi a cikin musul imam Abu ibn Hanbal da littafin sai muslim yake cewa man min rifq duk wanda Allah ya hana shi iya bin abu a hankali wanda Allah bai azurta shi da bin abu a hankali ba annabi yace yuhramul khayra kullu wannan an haramta mashi alkhairi gaba ɗayansa a wata riwaya yace inna allaha rafiqun yuhibbur rizq Allah mai bin abu sannu-sannu ne yana so abu sannu-sannu ya ce wa ya ƙazi alar riski wa yi utsi alar ma la yi utsi alar unti Allah yana ba da dace ko yana ba da lada a kan bi a hankali irin ladan da baya bayarwa ko gam da katakan da baya bayarwa akan bin abu da ɗacin hali na gwanan nasoshin sun isa matsayin misali jama'a don mutane su gane ina aka dusa game da al'amarin wato yadda ake kira izuwa ga Allah kira izuwa ga tauhidi qala ta'ala sai Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta har mai kanta wannan Allah yake innaka la tahdi man ahbabta ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama lalle kai din nan ba ka iya shiryatar da wanda ka so ka shiryatar walakin Allah ya hadi man ya sha amma shi Allah yana shiryatar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadi kuma shi ya fi sanin su wane ne shiryayi a aljama'a ga baki ɗayan su wato Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad ibn Hanbal da ma wasu su surwaito wani hadisi wanda yake ka yi cewa hadisin mutawatiri ne a bakin mutane wanda ta hanyar ainihin a saidu musayyab daga baban shi musayyab ibn hazan yake ba da labarin rasuwar abu ɗalibin, wannan baffa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma hadarat ɗalibin ruwa fatu, yayin da mutuwa ta halarto wa abu ɗalibin. ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yazo fa wajada da aba jahl wa abdullahi ibn umay ibn abi umayya ibn al-mughira sai annabi ya samu wasu manyan kafirai su abu jahl da abdullahi dan gidan abu umayya suna tare da wannan bawa Allah da ke gargaran mutuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ya am ya kai babbana qul la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha indallahi ka faɗi kalmar shahada ni kuma na maka alƙawar ranar alkiyama zan yi shaida gaban Allah cewa ka mutu musulmi faqala lahu abu wa Abdullahi ibn abi umayya ya aba a atarghabu an millati abdul muttalib sai waɗannan kafirai manya guda biyu suka yi mushi tankiya suka ce kana hauka ne zaka bar addinin iyaye ka kama na yara ka kama na ƴaƴa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita cewa ka faɗi kalmar shahada ka mutu musulmi zan lamunce maka shaida a gaban Allah cewa musulmi ne kai in yayi kamar zai fada sai waɗannan kafirai su tana mai cewa kai fa babba ne a cikin ƙurashawa in ka bada kalmar shahada kai abun kunya zaka ban mu ɗan baya abun kunya ka ba addinin iyayenka ka koma na yaranka ƙarshe dai a ƙarshe yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri yace wallahi ba dan kada ƙurashawa su ta aibata ni da ƴaƴana da jikokina a dinga musu gori cewa na canza addini na a gadon mutuwa ya ce wallahi da ko don ka ji daɗi a bakinka da zuciyarka da na faɗa ƙarshe dai ya ce ni ba zan shiga addininka ba kai haku wannan fa yana daga cikin mutane wanda suka fi kowa taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kare shi da ba shi kariya kamar yadda al-Imam ah, Ibn Kathir yake cewa faqad ahabba an-nabiy sallallahu alaihi wannan mutum ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa wa kana aunan lahu ya zama hannu gare shi na taimako ya taimaka mai ya kare shi yace ahabbahu hubban tabi'iyyan la hubban shar'iyyan ya kaunace shi kauna irin ta dabi'a irin da kake wa danka ko dan kaninka ko dan wanka yace ba kauna irin ta shari'a irin wanda mu musulmi muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshe dai haka annabi ya tashi cikin damuwa wannan dattijo ran shi ya fita sai annabi yake cewa amma wallahi na rantse da Allah la astaghfiranna laka malan unha an wallahi sai na nema maka gafara wurin Allah matakar Allah bai hana ni ba fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim Allah yake baya dacewa ga annabi da muminai su newa mushrikai gafara ko da mushrikan na makusanta ne na jini gare su bayan ya tabbata gare su cewa waɗannan mushrikai sun mutu a kafirci kuma 'yan wuta ne wa anzalallahu fi abi talibin qawluhu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka saukar da wannan aya bayan wata dake cikin tauba sai aka saukar da wannan cikin qasas innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadi ibn kathir yake cewa Allah shi yafi sanin hikima cikakkiya da yasa ya kaddara wannan abu al-imam al-qurtubi yake cewa wannan aya ta zo ne dan ta soke wancan kuduri da annabi ya nema ma ainihin babbansa gafara kamar da Allah ya soke na annabi Ibrahim da yake cewa ma kana istighfaru Ibrahim da abihi illa an mau'idatin wa'adahu iyaha falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a min Ibrahim yayi alƙawari ne ya nima uban shi gafara saboda yayi alƙawari da ya bayyana ne cewa uban makiyin Allah ne ya mutu a kafiri sai ya baran baran da shi haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan Allah ya hana shi yayi haka sannan a Al-Husayn ibn al-Fadl yake cewa wannan magana shi yana ganin tana da nisa a ce ayan nan da ta zo a cikin tauba ta zo a kan batun abu ɗalibin tare cewa abu ɗalibin ya rasu ne shekara ta goma bayan fara wahayi shekara ta uku kafin hijira ita kuma suratul tauba na daga cikin ƙarshe-ƙarshen abin da suka a ƙwar'ani shekara ta tara to bai yiwa a ce ta sauka a kan shi sai al'imamu al'urɗubi al'imamu ya kawo maganar hussein ibn fadli yake faɗan wannan yace dan Abu Talibin ya mutu ne a Makka sai dai in a ce ita ayat ta sauka ne daban daga baya aka samu dalili na wahayi cewa a mai ta cikin tauba domin tauba sura ce da ta zo don bayani akan yin barambaran tsakanin mumine da mushrikai to ta dace da wannan fim din sai aka mai da ita can wallahu a'lam al-imam az-zajjal yake cewa musulmai sun yi ijma'i ga baki ɗaya akan cewa wannan aya ta yi nakala ta hadi man ahbabta ta sauka ne akan Abu Talib amma al-Imam qurtubi a cikin tafsirin ya ce a'a ka a ce ijma'i a ce dai malaman tafsiri mafiya yawan su sun tafi akan wannan domin kuwa shi yana ganin magana wadda ba haka ba kamar wacce magana ta al-Husayn ibn al-Fadl da Allah yake cewa man ahbabta ai man ahbabta an wanda ka so ya shiryu Allah in bai ga damar ya shiryu ba zai shiryu ba shine mujahid yake cewa babu wani mutum cikin sahabbai da ya taɓa jin sa'ad da jibrilu ke aiko wa annabi ke kawo annabi wahayi sai dai a ga ya shiga cikin wani yanayi amma ba a jin muryar Jibrilu sanda yake masa amma wannan ayar kamar da kurtubi ya kawo sai na abubakarin ya ji sanda mala'ika yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ikra innaka la tahdi man ahbabta man kutubi yake cewa wannan ayar ita an samu sahabin da yaji ji sanda aka kawo ta shine sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to kamar da muka ambata jama'a wannan fa wannan bawan Allah da ya mutu kafiri wani mutum ne da ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ibn Kathir yake faɗa cewa yaqutuhu bi nasrihi wa yaqumu fi saffihi wa yuhibbuhu hubban shadidan hubban tabi'iyyan la ya kasance yana taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa a bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya zai wa'azi shi kuma sai zo ya tsaya ya zare kobi ya ce ka faɗi duk abin da kace Allah ka ya ce a faɗa ko da mu mai imani ba tunda akwai masu san su ji ba za mu bari a hana ka ka faɗa ba yana waka yana cewa fa wallahi lan yasidu ilaika. bisaifihim hatta wasta da fitturabi da fina yace wallahi waɗannan mutanen su abu da sauran waɗanda ba su da kirki din nan yace ba wanda ike kawo kanka sai in na mutu sun zo sun nemi cewa ya ba su muhammadu sallallahu alaihi wasallama su da mataki a kansa idan yana son mulki ne su bashi in yana son mata ne idan matan da yake so su bashi aura in yana son sarauta ne a bashi ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam da suka ce annabi yake ce mishi ya am wannan al'amarin da na kawo yace wallahi ba zan janye jiki daga gare shi ba har sai dai Allah ya cika haskensa ko kuma ni na mutu kafin lokacin sai ya kira sai yake to ɗana ya ce ba gudu ba ja da baya zai ci gaba da wa'azin shi ni kuma na goyi bayan shi ko da ban yi imani ba ni ma ba gudu ba ja da baya wajen taimakon shi haka yake da shi da abba sun fi kowa shahara lokacin cikin masu kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin Hamza ya riga ya musulunta shi ma Abbas haka koran da aka zo za a yi bai'atul aqba haka ya tilalo ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda manzo Allah ya je ya gana da wasu mutane mutanen Madina shi kare ba Ya zo ya tsaya Ya ce musu kai jama'a ku tsaya ku ji dan mu ne ba mu kishi ba ko da yake yin addinin da ba masu ba mu kishi ba ko za mu ci gaba da kare kayanmu. idan kun san ba za ku iya kare shi ba koma garin ku kuwa mara ku. to haka su bi nan suka nuna mashi ƙauna ƙauna ta gani da fari to Allah cikin zaɓinsa sai ba Abbas falala yi imani cikin wasu da adalcinsa da hikimarsa bai baiwa Abu Talibin wannan falala ba shine Abu Hurairah ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah wannan taimakon da kawunka ya dinga maka zai masa amfani a lahira manzo Allah ya shiru sannan ya ce. na san kai dama saboda na san saboda da ka ta san ilimi za ka mun irin wannan tambaya yace Allah ya nuna mun shi a cikin gidan wuta aka bani dama na ceto shi na kawo shi bakin kofar wuta sai ya zama takalmin wuta kawai aka sa mishi shine iyaka azaba shi amma iya wannan takalmin yana ta farfasa kwakwalwar shi kamar ruwa akan wuta Allah ka tsare mu daga jahannama ibnu Ashur yake cewa a wannan aya suna daga cikin ayoyin da ake ce ma wato al'amu annaziru a yace wato wato aya ta sauka akan wata ka'ida ko wata matsala kwaya daya amma sai hukuncin ta ya gani domin akwai ka'idan al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi daga wannan ayar ta sauka ne akan Abu Talib amma hukuncin ta ya shafi duk wani mutum da ka sani kuma ya shafi duk wani mai wa'azi mutumin da kake so ya shirya ba dole Allah ya ba shi shirya ba sai wanda Allah ya zaba kai dai ka faɗa kawai abinda Allah ya ɗaura maka kenan ka faɗa abinda Allah ya ce ka faɗa ka Allah ya hukuncinsa sai ibnu ashir yake cewa to wannan kuma yana nuna cewa suratul qasasi ta sauka ne ba da jimawa ba bayan rasuwar Abu dalil in ya tabbata haka kuma ya tabbata din cewa ayar akan shi ta sauka to kenan ayar ko surar ta sauka ne ba da jimawa bayan rasuwarsa Ya ce ko kuma a ce an saukar da wannan aya a lokaci daban bayan rasuwarsa sannan kuma sai aka samu tauƙifi daga Allah cewa a sanya ta a daidai wannan wajen to hikimar sanya ta a daidai wannan wajen idan haka ne saboda ta dace da zubin zancen kaga an yi zance akan yahudawa wanda suka yi imani an yi zance akan yahudawa wanda suka yi imani an yi zance akan ƙurayshawa wanda suka ƙi imani an yi zance akan ƙurayshawa wanda suka yi imani to kada wani ya ce to dan me yasa Abu Talibin bai zama cikin masu imanin ba a cikin ƙurayshawa ai ya kamata saboda taimakon da yawa annabi bai zama yana da imani shine sai Allah ya cike magana da wannan cewa ai shi imanin falala Allah ce Shirya Allah ne ke bayar ita ba kai ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ubangiji ya samu dace wannan aya zamu ga tana da nazair wato wasu ayoyi da suke da irin ma'anarta kamar faɗin Allah madaukin sarki cikin suratul an'am walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula Allah yake ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah da yake musu wa'azi inda Allah zai sako da mala'iku yadda suka ce da an sako da mala'ika inda Allah zai sa matattu da suka je lahira suka ga gaskiyar Allah da gaskiyar lahira su dawo duniya su musu magana su ce musu wallahi musulunci da gaske ne mu mun je mun gani Allah ya ce da za mu kawo musu komai na hujja a gabansu wallahi ba za su imani ban Allah bai su imani su duba ga irin wannan hujjojin fa jama'a mala'ika ya zo ya faɗa ya ce da gaske ne akwai aljanna akwai wuta akwai Allah akwai al'arshi mu ne mala'iku masu kula da kaza wanda suka mutu aka rufe su a kabari su taso su dawo duniya ce ya jama'a da gaske ne duk abin da ake gaya muku a cikin alkur'ani kuma Allah ya tattara duk wata hujja da za a iya kawowa a dire maka ita a gabanka idan wannan da aka dire mai ita a gaba Allah bai rubuta shi cikin waɗanda Allah ya so da tsira ba Allah ya ce ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah subhanallah wani Allah yake cewa wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillahi cikin sautu yunus babu wani rai da za ta yi imani sai Allah ya ga dama haka nan Allah ya sake cewa laisa laka laisa alayka hudahu shiriyar su ba a kanka take ba walakin Allah ya di man yasha Allah ne ke shirya da wanda ya ga dama shi sa annabi yake yawaita addu'a ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atik wannan mutuncin da aka haife ka a ciki ko Allah ya maka gamdagatar kan musulunta ba iyawarka bace ba dabararka bace ba yinka bane ka dinga godewa Allah ka dinga fatan Allah ya saka gama lafiya a musulminka wanda ka ganshi akan kafirci ko bata ko bid'a ba idan ka fishi wayo bane ko ka fishi iyawa a'a shi Allah bai bai mushi wannan gamdagatar din bane da haka abin ka tausaya mai abin kai mushi fatan Allah ya shirye shi to sai wasu suka ce anan me ake nufi da alhidaya da aka ce annabi baya shiryatawa innaka la tahdi man ahbabta gashi kuma a cikin shura Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryatawa zuwa tafarki madaidaici to wanne ne wanne ne ba wanne ne ba ayoyin da ba ta wannan ta farko da aka ce a cikin nan suratul qasas da Allah yake cewa innaka la tahdi man ahbabta tana nufin hidayatu tawfiqi wal intifa'i an kore abinda abinda kake iya yi wato da aka ce innaka la tahdi man ababta abinda baka iya yi shine baka iya ba wani bawa da can ya yadda ya imani ba yin ka bane kamar da Allah yake cewa ne wali kulli qaumin had kowace al'umma tana da mai shiryatawarta wato mai yin wa'azi to shine irin abin da kawai zaka iya ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da aka tabbata a cikin fadin sa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wato hidayatu irshadin wa wa'azin zaka iya yin wa'azi ka faɗi shiriya ka faɗi daidai amma baka mallaki juya zukatan mutane su iman da daidai ba shi za Allah yake cewa wa amma samuda fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda kaga Allah yake mun yi musu hidaya wato mun musu wa'azi shine wa innaka tahdi din zaka iya yin wa'azi kamar da Allah yake amma samuda hadainahum fastahabul ama ala alhuda suka zabi bata akan shari'a zaka wanda aka kore shine hidayatu tawfiqin wanda aka tabbatar shine hidayatu irshadin ina fata mun gane wannan wata fa'ida kuma ila yau ita ce ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa al'ummata ba su san abin da suke yi bane nan kuma gashi mun ji an ce karka nema musu gafara da Allah ya ce mushi وما كان وما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين an hana su nema wa mushrikai gafara sai kuma aka samu annabi da haka yana addu'a yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun to kenan yaya wannan zaka aka sai malamai suka ba da amsa ɗayan uku wasu suka ce wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne kafin saukar waccan ayar da ayar ta sauka sai dai nayi to wannan yana bukatan dalili da zai tabbatar da tarihi wajen tabbatar da nasik wal mansukh amsa ta biyu wasu suka ce wannan hanin da aka yi aka ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina ya shafi mushrikai ne da suka mutu akan rashin imani amma mushrikin da ke raye cikin za zaka yi mai addu'a kace Allah ya gafarta mai ma'ana Allah ya shirye shi zaka annabi yana mu mushrikai da suke raye ne addu'a Allah ya shirye su mushrikan da suka riga suka mutu kuma akan shirka to waɗannan babu addu'a akan su wani tace amsa ta biyu wasu malami suka bayar amsa ta uku wasu suka ce ba haka bane wannan addu'ar ba annabi ne yayi ta a karankin kansa ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bada labari ne cewa wani annabi cikin annabawa yayi irin wannan addu'a idan ka koma cikin riwayoyin hadisin a cikin Bukhari da Muslim da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal zaka ga kamar riwayan Sa'ad ibn Sa'ad As-Sa'idi da ya kawo cewa a a a da riwaya Abdullahi dan makarantata. bari mu karanta ta da yake cewa ta takallamu rajulun minan ansari bi kalimatin fiha mawdida ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum cikin mutanen Madina ya faɗi wata kalma wata magana wanda a cikinta akwai rashin ladabi ibnu mas'udin ya fahimci wannan kalma babu ladabi a cikinta ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falawajittu yace falam taqirra nafsi an akhbartu an sallallahu alaihi wasallam raina ya kasa natsuwa na kasa jurewa sai da na tashi na je cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ga abin da ya faɗa a kanka kuma gaskiya ni ban daɗin kalmar bane falawajittu an ibtadaitu minha bi kulli ahlin wa mali yace na so a ce na bada fansar dukka dukiyata da dukka iyalaina akan a ce an gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da zan biya da farashi da iyalai na da dukiyata duka fiye da a an faɗi kalmar bai faɗi kalmar ba saboda yana ganin mummuna ce so da sabai suna da ladabi wajen faɗan magana da ruwai tota shi sa kuma ma bai faɗi waye cikin ansar ɗin ba saboda kada wani ya ji ya fara tsinuwa ta yi zance ne ake yi wani ya taɓa da baka ya kuskure ya faɗi kalma ta rashin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud da ya ji wannan kalma ta yi girma ya kasa jurewa hankalinsa ya tashi saboda tsananin ƙaunar da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wancan dan musulmi ne sahabi ne sai ya tashi sai ya tafi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ga manzo Allah yake ya manzo Allah kaji kaji kaji da ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qad azau Musa alaihi salatu wassalam akthara min hadha fasabar ai mabiya sun cutar da annabi Musa alaihi salam fiye da irin wannan cutarwar kuma haƙuri yayi game da makaranta a baya da suka ce annabi Musa yana da ƙaba a jikin al'aurarsa shine Allah yake cewa ya ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiya cikin suratul ahzab ya kun da kai imani kar ku zama cikin irin waɗanda suka cutar da annabi Musa kar ku dinga faɗan magana ta cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin magana ta cutarwa da wasu cikin musulman banu isra'ila suka fara wa annabi musa saboda kawai baya zuwa yi wanka a gidan wanka open gidan wanka wanda kowa yake sai koma gefe yana yi sai suka ce ba abin da yana shugaba cikin mutane sai saboda yana da kaba a jikin al'aurarsa sai Allah ya kaddara ya aje wandansa ko a akan dutse sai dutsen ya ruga da gudu ya dinga bin shi har sai da ya kawo shi cikin al'umma aka ga al'aurar shi babu babu ainihin kaba a jiki Allah ya karyata wannan magana to Allah ya ce ma musulmai kada ku dinga yin irin wannan fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa yana da fuska a wajen Allah yana da shiga yana da mutunci a idan Allah shi za annabi ke yawan maimaita wannan magana cewa an cutar da annabi Musa sai ya haƙuri da haka ni ma kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haƙuri nake yi kamar da Allah ya umarce shi cewa wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul sai annabi ya ci gaba da cewa kamar yadda masu yake ba mu labari annabi yake cewa yace a azo Musa akthara min dalika fa sabar thumma akhbara anna nabiyyan kadzabahu qaum kana annabi ba mu labarin cewa akwai wani annabi wanda mutanen shi suka karyata shi wa shajju suka ji masa ciwo a fuskar sa na ja'ahum bi amri Allah yayin da annabin ya kawo musu labarin abinda Allah ya masa wahayi faƙala sai ya ce shi annabi kenan wa huwa shi wannan annabin wa yamsahu dama an wajihi yana fadi yana goge jini daga fuskarsa yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta wa al'ummata suna aikata wannan wautan ne saboda ba su san gaske da da ita ba to annabi yana bada labarin ne kamar yana bada labarin wani ba kansa ba a cikin riwayar bukhari sahal dan sa'ad yake cewa kamar ga ni ina tunawa idona na tuno min ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanda yake ba mu labarin wani annabi wanda akai yi kaza akai kaza sai faɗi wannan hadisi daga sai wasu malamai suka ce hadisin ai labarin wani annabi ne a can baya saboda haka babu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da roƙa wa kafiran nan gafara sai dai ya roƙa musu shiriya annabi ya dinga roƙa musu shiriya kamar mutanen al'ummar daus garin su abu huraira abu huraira ya zo yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah inna dausan kafarat billahi fad'u Allah alaiha dausu kabilan sun kafirce wa Allah ka musu mummuna addu'a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi baya mummuna addu'a sai kawai daga ya ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan bai ce Allahumma Allahumma la'anhum ba yace Allah ka shetar da su Allah ka shetar da su Abu Hurairah bai koma garin su ba sai ne tarar gaba ɗaya sun musulunta to annabi yana yi makafirai addu'a shiriya Allah ya shirye su waɗanda yake sa ran Allah ya shirye saboda Allah ya ƙara yawan al'ummarsa domin ƙarin fara lalace gare shi amma baya musu addu'ar Allah ya gafarta musu wannan labarin wani annabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari wannan fasara ta uku ta fi karfin hujja da haka ike kamata a kasa gare ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya inda aya ta tsaye da shi bai bambance tsakanin kafirai da suke raye da kafirai waɗanda suke ainihin sun mutu ba in kuma ya tabbata ya mutu sai a ɗauko wacan cewa a bambance tsakanin kafiran da suke raye da kafiran da suke mace Allah Ubangiji ya sa mu dace wallahu ta'ala wannan aya tana da fawa'idu da yawa waɗanda su ma za mu tattauna akan wasu daga cikinsu amma za mu jinkirta sai Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu tashi akan magana akan wasu fa'idodi da ke cikin wannan aya faɗin Allah madaukin sarki innaka la ta man ahbabta walakin Allah yahdi man sha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin abinda muka faɗa ya zama daidai ne ya dace da abinda Allah yake so ya dace da ma'anar magana Allah muna fata Allah da ke ba mu ladan tadabburi da nazari da karatu a cikin Alƙur'ani mai girma wanda ya zama kuskure da karancin ilimi da mantuwa da rashin iyawa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka share shi a cikin laifukan mu da sauran laifukan da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ayyukan da muke a cikin wannan azumi ayyukan ibada ita kanta azumi da ciyarwa da sallar dare da karatun alqur'ani da halartar majalisi na karatu da sadaka da sauran ayyukan da muke Allah karɓa mana abinda muke mana kuskure da gazawa da sakaci da wauta ya Allah ka gafarta mana ya Allah karka sa wannan Ramadana ya zama shine karshen Ramadanan mu idan kuma ka sa shi ne to ya Allah ka gafarta mana ka amsa mana ayyukan mu na alkhairi kar ka samu daga waɗanda zaka haramta musu ladanka ya Allah ka lissafa mu cikin da zaka yanta daga cikin wanda kake yantawa a kullun a wannan wata Allah ka gafarta wa magabatan mu cikin iyaye da malamai da masoya da sauran musulmai idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai ƴan uwa da dama da suke da bukatunsu a wurin Allah madaukakin sarki Allah muna roƙonka ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah kai ka fi kowa sanin bukatunmu ga baki ɗayan mu ya Allah ka biya mana abin da yake shi da alkhairi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين